da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin labarun matasa wanda studio Kalangu ke shirya muku a kowane sati mai gabatar muku shirin Aisha Madu ina tare da Fanta Shamsu barka da warhaka Fanta. Barka ka dai aisa da fatan ke ma kina lafiya. Da dama Fanta wani irin sabon shiri muka kama a kan matasa. To aisa cikin shirin mu na yau za mu fara ne da jihar Agadez inda illar shan mugayen kwayoyi zamanto maudu'in wata muhawara da aka gudanar. Har ila yau a jihar Agadez za mu ga tarihin wani matashi mai waƙoƙin rap wanda ya fara tashi cikin takaitaccen rahoton. sai kuma rufe filinmu da wasannin motsa jiki. An lura da cewa a wanga lokaci akwai yawan ƙura sosai a dukkanin faɗin ƙasar Nijar. Aisa kuma wannan ƙunar da ake yi tana yawan bata kayayyaki da dama kamar motoci, takalma da sauransu. Haka ne Fanta, a ce kukan wani shine dariyar wani, waɗansu matasa kuma daɗi suke ji ƙurar ta ci gaba da yi domin su samu aikin su na wankin motoci da kuma wankin takalmi. Domin ƙarin bayani sai mu saurari wannan rahoto Salamatu Kadiri. Shekara na biyu kenan da nake wannan sana'a na wanke takalma. Muna son a yi kura saboda lokacin mun fi samun kuɗi da zaran takalma sun yi kura dole a nan mu wanke mu samu kuɗi ina aiki wajen wanke motoci ne ina wanke motoci motuna shekaru na biyu kenan da nake wannan aikin wannan ƙurar mu alheri ne saboda masu motoci idan motar ta yi ƙura to dole su kamuna mu wanke da wuni ina wanke motoci bakwai zuwa takwas yanzu ƙurar ta yi kamari muna samun aiki a lokacin baya ba mu samun komai wasu da zaran suka sauko daga gurin aiki takalman su sun kura sukan ba mu wanke muna samun dala goma dala ishirin ba ma shiga a jihar agadez satin da ya gabata aka gabatar da wata muhawara akan illolin shan miyagun kwayoyi wajen matasan na jihar agadez ga rahoton da sai karim ya shirya muna maudu'ai da dama ne aka tattauna a yayin wannan taron muhawara da wata kungiyar mata ta shirya daga cikin batutuwan da aka tabo akwai illolin shaye-shaye kan karatu kiwon lafiya addini da hukumar hukuncin zaman kaso ga masu aikata laifuka. Mutari Lawal jujin yaƙi da miyagun ƙwayoyi a kotun agadas na bayani kan hukuncin zaman kaso ga masu fataucin miyagun ƙwayoyi da kuma masu shan su. Hukuncin hawa-hawa ne daga watanni biyu ga wanda ya sha kawai da ɗaurin shekaru 20 ga manyan mashaya ƙwayoyi da masu safara miyagun ƙwayoyin. Ana iya ruɓanya hukuncin amma da matasa ana yin musu sassauci saboda ana tunanin suna iya zama mutane na gari don haka ne ake rage musu hukuncin misali ga mashayi da yake yaro ne ana iya hukunta shi daga watanni biyu zuwa shekara ɗaya kenan idan yaro ne ɗan kasa da shekaru goma sha takwas ana iya yi masa hukunci dauri na rabin matasan da suka halarci wannan taron muhawara sun ɗauki darasi kuma suna shirin watsi da shan miyagun ƙwayoyi kamar yadda za ku ji wasu daga cikinsu. A da muna ɗaukar magunguna a cikin ayyukan da muke yi don mu samu ƙarfi amma yanzu mun fahimci waɗanda ma suke shige muna gaba ba sa iyawa don haka sai muka tsaida. Domin yin karatu ba na iya yi sai na sha miyagun ƙwayoyi amma daga yau na dakatar gaba ki ɗaya. Makasudin wannan taron muhawara shine na wadda kan matasa haɗarurrukan da ke tattare da shan miyagun ƙwayoyi domin raba gari kwata-kwata da wannan hanya. Goma sha hudu ga watan Fevrier aka fara wasanni wanda ake kira Festival de Lair wanda ƙungiyar majalisa ta matasan Agadez ita ce ta shirya wannan foro wanda za a yi da gobe goma sha bakwai ga watan Fevrier na shekara 2020 a cikin komin in Ife Ruwan, Gugaram da kuma na Arlit. Haka ne Aisa wannan horon an yi shi ne kamar kamar wani yawo na wayar da kanun matasa domin a kiyaye tsatsaurin ra'ayi a wajensu in ji abdurrahman usman kutata shugaban ita majalisar ta matasan na jihar agadez euh, a cikin yanayin da muke ciki a yau yana da kyau matasa mu cewa da ake cewa matasa su ne makomar kasar wannan ba zai yiwu ba sai akwai daidaito idan aka baiwa matasa jagoranci za su iya kawo su suna iya halartar duka waɗansu harokoki da za su kawo kwanciyar hankali da zaman lafiya sannan ta hanyar kafafen sadarwa na zamani muna son gaskiya mu yada wannan sako ga matasa wannan da'irori guda uku don mu ci a'a ba mu yarda ba da duka waɗansu halayya kuma mu nuna matasa mu ne muke da ƙarfi na yakar duka wani abu da yake son cakulai muna al'amari a ƙasar. Yanzu kuma sai mu shiga a cikin takaitaccen rahoton mu Fanta wani Fanta wani irin matashi ne kika samo tarihin shi a yau. To aisa sunansa Muktar Usman wanda aka fi sani da Jack Baby matashi ne mai shekaru 20 wanda yake tashi a wajen matasan agadis Ga tarihin shi. Muktar Usman mai lakabin suna Jack Baby ya fara kwaikwayon makaɗan gambarar zamani tun yana karami nan da na ya bambanta da kiɗansa tare da salon kansa da harshen Hausa. Je commencer a imiter les fara harkar wasa ne na rap ina. ina ɗan shekaru goma sha ɗaya. Amma da yake a lokacin ban da isasshen ƙarfi ban shiga waka gadan-gadan ba. Sai ga shi yau watanni goma sha ɗaya kusan shekara ɗaya da na fara waƙa da salo irin nawa na Hausa. Ina son miƙa saƙonni ta hanyar waƙa don na faɗi abin da nake so na faɗa. Saboda waƙa ba ta da iyaka tana iya tafiya ko A yau matashi Jack na da waƙoƙi bakwai na kansa daga cikinsu wadda aka fi sani ita ce Agadas garinmu ne kuma yana rayuwa tare da bakukuwan waka da ake shiryawa. Na yi waƙoƙi bakwai kamar irin su Agadas na wadda ita ce kowa ya fi so. Ina son rap kuma ina samun abin da ba a rasa ba. Ana gayyata na wajen wasa. Anan na ga jama'a ba sa mai da hankali kan yanar gizo. Alhali ta hanyar yanar gizo kana iya samun wani abu. Akasin haka anan kana shirya wasa ne abin da ka samu gagne a farsa rien. Ɗalibi da ke ajin Premier A a makarantar CSP a Komeli waƙoƙin Jack Baby suna samun karɓuwa a cikin fadodin matasa a ko'ina a cikin yankin Agadas. Mun gaida mamman ada da wannan fassara muna ma wannan matashi fatan alheri yanzu kuma sai mu shiga a fannin wasannin motsa A garin Yamai domin tunawa da 'yan jami'ar da suka rasa rayukansu a rana ta tara ga watan Fabrairu na shekara ta dubu ɗaya da da ɗari tara casa'in ƙungiyar 'yan jami'a Uyonin sun gudanar da gasa kala-kala a fannin wasannin motsa shiki, gasar da aka yi malakani da turnuwa da martir. Haka ne waɗannan gasannin dai an fara shi rajim a goma sha hudu ga watan Fabrairu an fara gasannin da kuma wasanni, inda matasa 'yan makaranta na birnin Yamai waɗanda suka halarci wurin. Sai kun mu koma ƙasar China inda aka gusar da gasar tseren motoci na Formula 1 saboda barnar barnar da cutar coronavirus ke ci gaba da yi a kasar China. Kungiyar kwallon kafa na duniya tana yawa ta yi bincike akan hada-hadar kuɗi na kungiyar kwallon kafa na Afirka. Nan muka kawo muku ƙarshen shirin labarun namu na matasa. Na gode sauraron da kuka yi muna. Sai sati na gaba idan Allah ya kai mu.